يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار باحك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bango godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda bisa ga ikonsa da kaddarawarsa da hikimarsa komai ke gudana komai ke wanzuwa wanda ya ga dama cikin ni'imarsa da horewarsa ya hore mana sake haduwa a daidai wannan lokaci cikin wannan masallaci namu mai albarka masallacin goshin liman wanda kamar da muka alkawarta ma juna za mu dinga haduwa a wannan guri biizillahi ta'ala domin karanta wannan littafi <clears throat> النفيق المالكي شين لتاب آه، الإمام الزاهد الورع عبد الرحمن بن محمد الصغير الأخضري وندا <clears throat> وانا لتاب لتاب لنا نفقه كما لتاب لنا أخيرا وكما أفارسي وعلي لتاب لنا أخيرا كما لتاب لنا نفقه wanda littafi ne wanda farko yake karantar da almukallaf wato baligi wanda kuma yake mai hankali wasu abubuwa wanda suka wajabta a gare shi wanda bi izin ta'ala da kuma mun san littafin yaya yake kasancewar yau mukaddima ce bi izin ta'ala za mu yi insha Allah za mu faɗi wani abu da littafin ya kunsa bi lahi ta'ala idan kuma lokaci ya kai mu sai mu shiga cikin littafin gadan-gadan farko ina ta tawassuli da imani na da kuma aikin mu na kwarai ubangiji Allah ya mana gaman katar da alkhairi mu karanta abin da za mu karanta daidai mu fassara daidai mu yi bayani daidai kuma Allah ya ba mu daman aiki da abin da makaranta daidai littafin akhdari shi ne muke ce a halari ko a saboda shi ba haushe yawanci haɗin ba ta fitowa sosai kuma godun din ya mai da ita lamun ko za ka zan ce ladu ko abin da ya kama da wannan to shi kare ce a halari amma al'akhdari an gane ko shi ne inkiya ko suna ko kuma abin da malamin ya shahara Allah ya samu dace sunan mai littafi kamar da muka ji sunansa abdurrahman ibn muhammad al-saghir al-akhdari sunansa abdurrahman mahaifinsa sunansa muhammad sahir ana masa lakabi da al'akhdari kuma mutum ne wanda aka haife shi a garin algeria algezair ko an haife shi shekara na shekaran hijira na 900 da da sha takwas duk da cewa akwai akwai khilaf akwai dan sabanin malamai wajen tabbatar da shekara amma duk da haka ba ta wuce alif wato ba alif shekara na ɗari tara da sha takwas ko da sha tara ko da ashirin shekarun hijira shekarun miladiyya alif ɗari alif biyar da sha biyu ko da sha uku ko da sha uku an gane ko shekarun aihuwar su ke sannan ya mutu shekarun hijira na ɗari tara da tamanin da uku ɗari tara da tamanin da uku wanda shekarun miladiya shekaru na alif ɗari biyar da saba'in da biyar kenan bi izin ta'ala wannan shi ne shekarun haihuwan shi abdurrahman ibn muhammad al-safir al-akhdari mun ce kuma haife shi a garin algeria ko algeria ne ko algeria duka ana faɗa ko ni dai na shajin a ce algeria kuma na shajin a ce algeria <laughs> a wani gari da an kiransa a biskira ko baskara an gane ko duk dai sunan garuruwa ne nasu na can din Allah ya samu dace a littafin akhdari kamar da muka faɗa littafi ne na aqida kuma littafi ne na na fikihu wanda ya kunshi abubuwa da yawa an gane ko daga cikin abin da littafin ya kunsa akwai abin da ya shafi muqaddima akwai al'aqida akwai ladduba adabul islamiyya akwai abin da ya shafi aqsamu tahara akwai at-taharatu minan najasa akwai fara'idul wudu wa sunanuhu akwai abin da ya shafi تدارك المنس آه، من الـ من الـ آه، من الـ من الأعضاء آه، اكواب أبن دي فضائل الوضوء نواقض الوضوء موانع الحدث ده سورا سهزوا أحكام الحيض ده كما أبن دي شافي السحو wayannan gaba ɗaya abubuwa ne da shi littafin bi izin ta'ala ya bursa wanda sannan a hankali sannan a hankali insha Allah idan muna bi za mu karanta su gaba ɗaya bi izin ta'ala malam ya fara buɗe littafinsa da da bismillah kamar da yake gaban mu ko kowa na littafin aiko a ya kamata gaskiya a samu sai mu dinga bin sa <clears throat> ɗaya bayan ɗaya tiriyan tiriyan baki bayan baki an gane ko <clears throat> domin sau da yawa a karatu sai ya zama kamar wa'azi idan babu littafi idan ka zo ka saurara kawai ka tafi idan aka tambaye ka baka iya faɗan kashi kashi ashirin cikin ɗari amma idan littafin na gabanka bi izin lafi ta'ala in ma da ka taɓa karanta shi haka sai zama sai zama muraji'a ne ko da a ce shi mai karatun zai kuskure haka tun da yana ka za ka iya gyara masa yanzu yanzu idan kuma baka taɓa karanta shi ba haka yanzu bi izin ta'ala za a karanta tare da kai kenan insha Allah yana da kyau ko manyan masallaci ko mutum masallaci su siya a ce misali a ce nuska ɗari biyu ko ɗari haka a raba mutane don na ga adadin mutane suna da yawa sai a amfana gaba daya ko kuma wani bawan Allah a cikin mu zai iya siya tun da na san littafin insha Allah ba shi da tsada ba sai an siya sharhi ba matanin kawai ya isa Allah ya samu dace mala ya ce bismillahir rahmanir rahim ya fara buɗe littafin da bismillah ah, yana da kyau kuma cikin ladabi na musulunci duk abin da mutum zai ya fara shi da bismillah haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya koyar amma akwai wani hadisi da ake yawan karanta shi cewa duk wani abin da ba a fara da bismillah ba ko huwa akram ko ajzam ko abin da ya kama da hadisin bai inganta ba amma yana da ma'ana mai kyau an gane ko hadisin ba shi da inganci amma yana da ma'ana mai kyau kuma sau da yawa malamai suna buga suna kafa hujja da shi akan a mahimmancin fara duk abin da mutum zai fara da bismillah shi yasa malam ma ya fara da bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahma mai jin kai ce wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wannan ɗabi'a ce ta ta manyan malamai magabata a fara abu da salati da sallamawa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ya ce wa sallallahu a wa sallallahu kalma ne na na salati ai ko salati salatin Allah kenan sallallahu ya tabbata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. kalman salati anan a wato kamar inda Allah subhanahu ta'ala ya ce inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima salatin da Allah wa annabi da salatin da mala'iku suke wa annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma salatin da sauran bayin Allah suke wa annabi sallallahu alaihi wasallam salatin Allah da yace inna Allaha wa mala'ikatahu da ya fara da kansa Allah subhanahu wata'ala yana yi wa annabi salati to me ma'anan salatin da shi Allah yake wa annabi Allah subhanahu wata'ala yana yi wa annabi rahma an gane ko ya riga ya wuce wannan Allah subhanahu wata'ala yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam rahma su kuma mala'iku suna roƙa wa annabi sallallahu alaihi wasallam rahama tare da bayin Allah na Allah subhanahu ta'ala tabbatarwa ne na mala'iku kuma roƙo ne da sauran mutane shine mala yace wa sallallahu to irin wannan salatin na Allah ya tabbata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine yace ala sayyidina muhammadin ala sayyidina muhammadin ga shugabanmu annabu muhammad wannan kalma ta asiyada ta girma ta shugabanci kalma ce da ake danganta wa Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai domin ma'anan asayidu shine wanda ya isa an gane ko wanda ya isa kuma iliminsa ya karaɗe ko'ina da komai mai halitta alladhi yi al-umur wanda yake juya al'amura to amma me sa malam ce, ala sayyidina muhammadin kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi da wannan siffa shine malamin suka ce itlaqu kalmati siyada tusabu ala Allah subhanahu wa ta'ala wa ala ghairihi kalman wannan shugabancin ana danganta wa Allah subhanahu wa ta'ala kuma ana danganta wa waninsa idan ka danganta wa Allah to za ka danganta mar siffan da taliku bihi ko ya liku biha sufofin da shi Allah subhanahu wa ta'ala ya kamace shi ko sufofin da suka kamaci Allah subhanahu wa ta'ala girma da babu wani mai girma irin irinsa shine na Allah shi kadai buwaya da babu wani mai buwaya da ta kai ta Allah subhanahu wa ta'ala ɗaukaka da babu ɗaukakan da ta kai ta Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa sai suka ce to idan za a danganta wa Allah za a gan danganta masa da alif walam an gane ko na ma'arifa sai a ce as-sayyid an gane as-sayyid da alif walam to wanda ya danganci Allah kenan shi kadai amma duk wani wanda za a iya itlaƙin masa wannan kalima a matsayin shugaba ko babba to bara a sa alif wa lam ba sai dai a ce sayyidun sayyidun shi ma Allah subhanahu wa ta'ala ya ya kira annabi Isa da wannan kalman aiko wa sayyidan wa hasuran ko wa nabiyan min as-salihin annabi Isa alaihi salam sannan akwai ɗaiɗaikun irin waɗannan ayoyi da suka zo a cikin alkur'ani mai girma wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake a dangantawa wasu bayan Allah kamar da ya faɗa a cikin suratu Yusuf wa alfaya sayyidaha ladadbab kaga Allah shi da kansa subhanahu wa ta'ala ya danganta wasu bayin Allah da irin wannan da irin wannan kalima din na sayyid din. sannan shi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kira kansa sayyid ko annabi ce ana sayyidu waladi adam wala fakhar ana sayyidu waladi adam wala fakhar ni ne shugaban ɗan adam gaba ɗaya ba alfahari nake ba in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam babu wani halitta ko wata halitta da martabanta ko girmanta ko matsayinta ta kai ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga shi annabi mutum ne an gane ko amma a halitta a halitta na gangan jiki da sauran wasu ɗabi'u ɗan adam amma martabarsa tana da yawa kusan martabarsa ita ne ta ɗaga martaban kuma kuma ɗan adam ɗin an gani a matsayinsa na shugaban ɗan adam shugaba ne na dukkan halittu gaba ɗaya tunda Allah subhanahu ta'ala ya girmama sha'anin ɗan adam wal qad bani adama ko sai Allah ce muhammallahun ko fil barri wal bahri wa zagnahum min at-tayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila dan adam kenan to annabi sallallahu alaihi wasallam yace ana sayyidu waladi adam wala fakhr ni ne shugaban dan adam ba alfahari nake ba wa ana awwalu man tashaqqu tashaqqu anhu al-ard yawmal qiyamati wala fasl annabi ce kuma ni ne farkon wanda ƙasa za ta fara tsagewa in fito ranar tashin kiyama in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi ce idan na fito ni ne farkon wanda ƙasa za ta fara tsagewa in fito Wani nufi fi suri fa sai man fi samawa su wani fi illa من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ƙarshen idan ka duba littafin al'imamu al'urtubi za ga cikakken tafsiri da kuma hadisan da ya kawo ire irin wannan da annabi ke cewa bayan ƙasa ta buɗe na fito ni ne dai na farko Allah ya sanar da ni ne farkon wanda zan fara fitowa amma da na kullo kuma zan ga wasu mala'iku guda takwas suna rike da al'arshin ubangiji a tsakaninsu akwai annabi musa bayan an tambayi annabi an ce da ya ce illa man sha sun manu fi safi ukura fa yuzahu fa sai kaman fi samawati wa fi ardi illa man sha Allah za a busa tsaho gaba ɗaya kowa ya mutu kowa zai mutu illa man sha Allah sai wanda Allah ya ga dama da aka tambaya annabar rahma to waye man sha Allah din nan sai ce ban sani ba amma dai na san ni ne farkon wanda ƙasa za ta buɗe da ni idan na fito zan ga mala'iku guda takwas tare da su akwai annabi Musa alaihi salam suna rike da al'arshin ubangiji ban sani ba ko su ne Allah yake nufi illa man sha Allah wa a ga shi akwai tambayin da za a yi wa annabi shi ma yake bai sani ba ina ba ta an gane to shi ne annabi ce ana awwalu man tashaqqu al bihi wala fakar wa ana awwalu shafin wa awwalu mushaffa'i wala fakhr yace ni ne farkon wanda za a baiwa shafa'a ni ne kuma farkon farkon wanda za a baiwa ceto kuma ni ne farkon wanda zan yi ceto annabi zai ceto ranar tashin kiyama ceton da zai da yawa wasu malamai suna suna takaitawa a guda hudu wasu na ganin guda biyar ne ceto na farko ceton da zai wa duka bayan Allah an gane ko ceto na biyu ceton da zai ma wasu bayan Allah wanda daga cikin al'ummarsa wanda su wa'annan bayan Allah idan da za a yi musu hisabi to 'yan wuta ne ko da ake za su fito annabi zai musu ceto zai cece su bara ma a yi hisabin ba bara ma a kai ga hisabin ba na su shiga wutar annabi sallam zai cece mu ni dai na san insha Allah da ni a ciki ya rage na kai an gane ko zai cece su sai aljanna ba zancen ma hisabi akwai wayan da annabi sallam zai cece su kuma an yi hisabun, an yi hisabun, an gama hisabun, an an yi tantare da rere a ƴan wuta ne annabi zai ceto bara ma bara su da wutan ba sallallahu alaihi wasallam akwai wayanda kuma har sun shiga wutan adadin shekarun da za su yi yana da yawa annabi cikin cetonsa zai cece su a fito da su ba za su kai wannan adadin ba akwai kuma ceton da zai yawa babbansa abu tsari ko zai cece shi ba za a yi masa azaba dukkan gangan jikinsa ba gaba daya sai dai za a yi masa azaba ne da wani irin takalmi na wuta idan azaba ta yi azaba zai ji azaba har tsakiyar tsakiyar kanta zai ci saboda bala'i irin na wuta Allah tsare mu da wutan nan Cito na biyar wanda malamai suke danganta ne na biyar a bayan mala'iku wasu daga cikin mala'iku za su yi ceto ya'ya za su ceci iyayensu zumunci zai yi ceto wasu bayan Allah za su yi ceto duk ƙarƙashin ceton annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga cikin annabawa kaman annabi adam da annabi da annabi musa alaihi salam da annabi ibrahim alaihi salam fi riwaya za su nemi allah subhanahu ta'ala ya ba su daman ceton al'ummarsu allah bare ba su dama ba sai dai su nemi ceto ta hanyar ceton annabi muhammad sallam annabi sallam ya ya nemi a ba su ceto ta bakinsa sannan Allah ya ba shi daman ya ba su daman su yi ceto din karkashin ceton annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk da haka annabi ya ce ni ne farkon wanda zan yi ceton wala fas ba alfahari nake ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce kuma ni ne farkon ni ne wanda zan riƙe liwa'ul hamd wato tuta ta gode wa ubangiji ranar tashin kiyama wala fasal ba alfahari nake ba mahallin shahid wannan hadisi shine me ana sayyidu waladi adam ni ne shugaban yan adam wala ba kuma alfahari nake ba za ka samu wannan hadisin kamar inda imamul albani ya fitar da shi a sahihu ibn majah hadisi na ɗari hudu da biyu biiznillahi ta'ala sannan kuma hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yake ga wa hasan ibn ali ibn abi talib yake cewa inna ibni hada sayyidun wannan dan nawa shugaba ne wa la'alla Allah an yusliha bihi bayna fi'atayn min al-muslimin da sannu Allah subhanahu wata'ala zai inganta ko zai gyara tsakanin wasu tsakanin wato tsakanin bangaren musulmai guda biyu ga mahalli shaida nan hadisi shine me hadisi shine me shine a inna walaja a inna bi hada sayyidun zaka samu wannan hadisin a littafin Imam Bukhari kitabul fitan hadisi na 229 bi idnillahi ta'ala to kaga kalman kalman sayyid babu laifi kenan a faɗa ma wani bayan shi Allah subhanahu wata'ala amma Allah laka ce as-sayyid ko shi kuma dan adam wani babba ko shi ba ka ce sayyidun kuma shugaba na farko shine shugaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to amma wasu daga cikin malamai suna ganin a faɗi kalman sayyid din kaman kaman bai inganta a hadisi ba an gane ko amma abin da za ka iya karkarewa akan kan kalmar sayyid shine na farko akwai malaman da suke ganin za a iya cusa kalmar sayyid din a duk wani abu idan ya bujiro za a kira sunan annabi muhammad ko da a ce a hadisin da ya inganta babu sayyid din an gane ko kaman a salati haka yace Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi kaga ka sanya shi a cikin salati ko ko kuma fi tashahhud a cikin tahiyya an gane at-tahiyyatu lillah az-zakiyatu lillah at-tayyibatu salawatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا an gane kaga tashahhud din aslan bai zo da sayyid din ba to su wayannan malamai suna ga zaka iya sawa saboda sayyid wata kalma ce ta girmamawa babu laifi ko da an sanya ta a cikin hadisin da ya zo babu ita suna ganin idan kana ganin ɗauke sayyid ɗin girmama hadisai ne an gane ko da bara a sa musu wani kalman da ba so ba to ai shi ma sayyid ɗin girmama annabi idan tana ganin girmama annabi ne rashin sanya sayyid ɗin a cikin sunan a cikin abin da bai inganta a sa sai din ba to ai shi ma sayyid din girma annabi ne in ji wayannan malaman fa suna ganin babu laifi a sa amma malamin ilimin suna ganin a'a duk wani hadisi da bai zo da sayyid din ba wata wani wani nafsi da bai zo da kalman sayyid din ba to kuskure ne a sa amma itlaqan haka kurin haka ka ce sayyidna muhammad babu laifi an gane ko kamar da yana iya zuwa a muqaddima ko a cikin khutba da sauransu kamar inda gashi malam ya kawo shi ko wa sallallahu ala sayyidina kuma ko da al-imam an-nawawi so da yawa idan ka kana karanta littafin imam an-nawawi za ga ya bayan da za a kawo mukaddima na littafi bai kawo kalmar sayyid din ba a takaice dai abin da za mu iya ganewa shine ka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam sayyid shugaba babu laifi amma ka ɗauki kalmar sayyid ka sanya ta a cikin nassin da bai zo da shi ba kuskure ina fata an gane ya jama'a sayyidina muhammadin ko wa sallallahu ala sayyidina muhammadin kalmar muhammad a ah, suna ne na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da Ahmad da Ahmad da Muhammad da Mahmud duka suna ne wanda ba a taɓa samun mai sunan ba a rayuwar ɗan adam Ahmad ba a taɓa samu ba sai dai kalman ta zo a cikin injila ta zo a cikin attaura ko amma kuma suna ne na annabi Muhammad sallallahu Allah ya sanya masa tun kafin ya zo a cikin attaura da injila wanda kafin zuwan annabin ba a taɓa samu wani ba suna Ahmad sannan kuma shi Muhammad din ba a taɓa sanya ma wani ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wai sama sunan na a'a Ahmad ba ko sunan Ahmad Allah ne sanya masa ai ya ati min ba'di ismuhu annabi zai zo annabin karshen zamani zai zo sunansa Ahmad Allah ne sanya masa wannan amma Muhammadu ba ha <laughs> kakansa ne Abdul Muttalib ya sanya masa aka ce aka ce yaya ka sanya masa sunan da Laraba ba su san shi ba sannan kuma baya ɗaya daga cikin sunayen iyayenka ko kakanninka ya ce ina so ya zama abun godiya a sama da ƙasa shi ya sa na sanya masa suna muhammadu to daga nan kuma sai laraba suka fara sanya wa 'ya'yansu tabarrukan ko to da neman albarkan mai suna ne annabi muhammadu sallallahu lalle annabi muhammad abun godewa ne a sammai da ƙasai gaba ɗaya wa alihi wa sahbihi wa sallam wa alihi wa sahbihi wa sallam to kar manta fa ya ce wa sallallahu kalman salati ne ko to sannan kuma ya ce wa alihi su ma ɗan gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su ma wannan addu'a ko wannan kalma tabbata a gare su <coughs> ashe kalman sallallahu ko salati ana itlaƙinta a kan wani ma ba ma annabin ba ke <coughs> ina ba ta an gane amma wanda ya cancanta da wannan din kaman alayen annabi sallallahu alaihi da sahabbansa kamar inda ya zo a sunnar malamai suna suna faɗa bi ta'ala sannan kalman al aga bai ce wa ahlihi ba sai ce wa alihi kalman wa alihi kuma tana ɗaukan ma'anan wa ahlihi ne to kalman al ana sanyawa wanda ya cancanta ne shine shugaba ko wani babba a gari ko wani basarake ko wani dai wanda ya cancanta da wannan din to ba za a kira shi da gama garin abin nan ba ba za a ce ahal ba sai dai a ce al amma ahal ire-irai na gama garin mutane za ga an ce ahalwa ne ko saboda ni ba komai ba ne amma kamar basaraki ko wani babba to a larabci za a ce ahal ba za a ce ahalwa ne wata da a ce aluwa ne ina fata an gane ya ce shi yasa ce wa alimi wa sahbi da kuma sahabbansa ridwanullahi alaihi wa sallam to wa sallallahu wa sallama kenan dama abin da ya zo a hadisin ma kenan inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima kalman wa sallam shine kuma addu'a ce da kuma tabbatar da sallama shine aminci aminci ya tabbata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da alayensa ahalin gidansa kenan da sahabbansa shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da kai masa gaisuwa ko kai masa salati Allah subhanahu wa ta'ala yana ciyar da shi yana sani kuma yana amsawa wa sallimu taslima kuma kuma salati da sallamewa da neman albarka da neman aminci to duk lokacin da kai wa annabi salati ko kai masa gaisuwa annabin sallallahu alaihi wasallam yana amsawa amma yaya yake amsawa ba mu sani ba amma dai yana me yana amsa ko da gidanka ne ko yanzu yanzu a wannan masallacin an gane ko kana yi wa annabi gaisuwa kuma annabi yana amsawa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa a malamai ke ganin bid'a ne ga wanda zai je aikin haji ko wanda zai je umara wani lokaci har bisa ake sai ya ka rubuta suna wai idan ka je ka ga da annabi a wannan wannan wannan kuskure ku gaida annabin mana direct daga nan in ka ce in kai wa annabi salati ko ka gaida annabi assalamu alaika ya rasulallah ko kai wa annabi salati annabi na amsawa a kabarinsa ba sai ka je can ba ba kuma sai ka yi aiki ba <laughs> an gane ko ko daga ina ne annabi na amsawa sallallahu alaihi wasallam sai malam ya ce alhamdulillah mun fassara ma'anan alhamdulillah ko satin da ya wuce a muqaddiman mu na farkon tafsirin suratu suratul kahf alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwajan ko sai dai anan karin da zamu yi ko wanda ba a wancan shine kalman alhamdu din akwai alhamdu akwai wato wanda yake fil azal na farko shine yinda Allah subhanahu wata'ala yake gode wa kansa siffa ce ta Allah subhanahu wata'ala kalman godiya din siffan alhamdu ɗin siffa ce ta Allah yana gode wa kansa kuma yana gode wa duk wanda ya ga dama ya gode masa shi Allah da kansa an gane ko to wannan kaga qadiman kenan alhadis fi'lan kuma wanda yake faruwa a aikata na kullum shine godiyan kuma da sauran sa'irul ibad suke wa Allah subhanahu wa ta'ala kamar da muka faɗa za ka gode wa Allah yayin karuwa da kuma min da rashi ko wanda kuma ana yi ne da baki kamar da muka bambanta tsakanin alhamdu da ashukuru da asana'u ba sai mun sake maimaita shi a nan ba bi iznillahi ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin dukkan irin wannan godiya ta tabbata ga Allah saboda me saboda shine rabb ko akwai kalmar rabb akwai kalmar ilah al-ilah wato wanda shi ne rab to kasancewansa rab sai ya zama ila ya zama kuma wanda za a yi masa bauta rab shi ne alkhalik almudabbir lil'umur shi mai halitta shi mai juya al'amura shi ya halifi sama shi ya sa ya zama dole saman ta masa bauta a matsayinsa na al'ila an gane ko shi ne ya halicci iska dole iskan ta masa bauta shi ne ya halicci ruwa dole ruwan ya yi masa bauta shi ne ya halicci ƙasa dole ƙasan ta masa bauta shi ne ya halicci ɗan adam dole ɗan adam ya yi masa bauta shi ne mai halittar komai shi ne mai jiya al'amuran kuma shi ne arrabu ba shi sa malamai suka kasa tauhidi kashe biyu ba a tauhidin rububiyya tauhidin kadaita Allah da ayyukansa ka kadaita Allah Allah shi kadai ne yayi shi kadai ne yayi halitta shi kadai ne yayi kaza shi kadai ne an gane ko da tauhidin uluhiyya da tauhidin kadaita Allah da ayyukan bayinsa an gane ko kawai misali salloli azumi zakka duk kana kaɗaita Allah da yin su ne to alhamdulillahi rabbil alamin dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wanda ya halicci talikai ya halicci a hatta kiyashi Allah shi ya halicce shi kuma hatta mala'ika kaga girma tsaka girman mala'ika da girman kiyashi mala'ika zai iya sanya kafansa a duniya ya rufe duniyar gaba ɗaya tafin kafansa sai take kasan gaba ɗaya mala'ika jibril salam lokacin da ya zo wa annabi annabi ce inni la hu bi sittini ati janahi kullu janahin idza idza rufiya ila as-sama'i yasuddu al-ufuq tace wallahi ni na ga mala'ika jibril da da fuka-fuki guda 600 fuka-fuki guda 600 a jikin mala'ika jibril sannan kowane fuka-fuki idan an ɗaga shi sama kuma zai rufe sama ya suddin ufuk ba za ka ga ƙyallin sama ba saboda girma to ya za ka hararo girman kansa ya za ka hararo girman gangan shi da fuka-fukin yake jiki yaya girman kafan da yake rikirgan da gangan jikin kaga yana da girma to Allah shi wannan halittan fa kuma Allah kuma ta'ala haka yana ce yana faɗa mana yana yana yana jawo hankalin mu ga girman girman halittan Allah a kamar yadda ya faɗa a cikin suratu al-ghashiya ko afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat ko wa ila as-samai kayfa rufi'at وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف التي فذكر إنما أنت مذكر فإذا أن أدم بزمن mai tuntuntuni ba kawai kai ka tunatar kai tunatarwa ne naka ka bas sai sa Allah ce hatta gangan jikinka wa fi afala tubsirun gangan jikinku idan aka barka aka ce yi tunani ka zauna ka yi tunanin tanusu yadda Allah ya halicce ka yi maka baiwa a gangan jikinka yadda kake abubuwa shi ma kansa abin dubawa ne an gane ko to wanda ya wannan halittan kaga ya cancanci wannan halittan ta masa ne ta yi masa bauta shi sa malam ya fara godiya ga Allah alhamdulillahi rabbi rabbil alamin والصلاة والسلام على سيدنا محمد aga ba sai mun sake maimaita wannan ba salati da sallamawa su tabbata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatamin nabiyyi wanda shine a karshen cikamakun annabawa ku? karshen annabawa a wa imamil mursalin me yasa malam bai ce khatamul mursalin ba so ba kowane annabi ne manzo bayi ya ce ƙarshen annabawa don kowane manzo annabi ne ba kuma kowane annabi ne manzo ba shi annabi shi ne wanda aka ba shi ilimi don shi, aka ɗauke masa jahilci ta hanyar sanarwa ta ilham an gane ko da sauran hanyoyin da Allah ta'ala yake aiko yake sanar da annabi ilimi an ɗauke masa jahilci an sanar da shi ilimi makaran sannan kuma zai iya karantar da wasu wanda suke tare da shi wannan shi ne annabi sannan kuma <clears throat> annabi zai iya hawa kan wani littafi da ya gada na wani annabi ko wani manzo da ya gushi ba dole sai an sabunta masa littafi ba amma shi kuma manzo shi ne annabin da aka ba shi sabon littafi ko da a ce ya san littafin wani annabin da ya gushi amma an ba shi sabon littafi tare da gargadi kuma aiko shi wajen mutane da aljanu gaba ɗaya kuma dukkan duniya wannan shi ne manzo to malam ya yace khatamin nabiyyin karshen annabawa kuma shi ne shugaban manzanni kaga an gama da annabi yace ana sayyid da adam wala fakar kaga ai ya kai ni ne shugaban gaba ɗaya. mutane ba alfahari nake ba ya kai ya zama shugaban mutanen gaba ɗaya. Ko da wannan sukan da annabi bai faɗa ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam lokaci ya yi a gaya mu ba a lokaci ya yi ko da mun ce arba'in ne dama muka ce za mu dinga insha Allah a dinga tunatar da ni saboda kar daɗin abin kuma ko abin nan ya sa mu dinga wucewa <laughs> wanda mu tsaya akan alƙawari insha Allah to za mu tsaya anan insha Allah wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin khatamin nabiyina wa imamil mursalin to za mu shiga awwalu ma yaji ya ma yi daidai kenan bi shirin Allah ta'ala Allah ya sa mu dace abinda mu karanta wanda yake daidai Allah ka ba mu lada wanda muka tafka kuskure kuma ubangiji kar ka bar mu mai aiki da shi ka sanar da mu domin gyarawa wanda kuma za mu iya gyarawa sai mu gyara wanda ba za mu iya ba ubangiji Allah muna neman tuba a gare ka na'am malam Umar Na imani shi annabi zai ceci wanda ya cancanta a cece shi ne a gane ko ba wani ba wata ka'idar da za ka iya ajiyewa ka ce wane da wane da wane mai siffa kaza su ne annabi zai cece su ceto iri kaza ba ka da wannan halin sai dai kai ka yi addu'a ka zama a ka yi addu'a kai ta aiki dole dai kai ka san kai mai zunubi kuma idan aka barka da zunubinka ta za a kai labari <laughs> to musamman abin da mutum zai inganta su ne salloli a gane ko idan sallah ta inganta idan sallan mutum ta inganta aka duba sallansa farkon abin da za ma mutum hisabi kamar da annabi ya faɗa shine sallah idan sallan ta yi kyau ana sa ran sauran ayyukan ma su biyo baya su yi kyau to <clears throat> kaga tunda annabi su zai ma ceto irin wannan ceton zai iya yi wa wanda aka duba sallolin su ga sallan babu damuwa ko kuma ayyukansu babu sauran shirkiyat da sauransu wallahu a'lam ba ta sani ba ko su ne sai ka yi don ka yi kokari ka zama ɗaya daga cikin kai ta aiki mai kyau eh, amma in ce maka aiki iri kaza ne za a yi ban sani ba kuma ban jin akwai wani hadisi ingantacce da ya nuna hakan ba wallahu ta'ala hmm. eh. san annabi eh, hadisi ne bai inganta ba hadisi ba shi da kyau hadisi amma sau da yawa malamai suna kawo shi wajen wajen hujja da da nusus da suke nuna san annabi da ce bai ka da ce ni ban tanar da komai ba sai san ka sai annabi ya ce to kana tare da wanda kake so ko ran tashi kiyama hadisin yana da matsala ba hadisi ne ingantacce ba amma lafazin yana da kyau kuma ba ba wai an ce kawai shikenan shikenan sai ka so annabi shikenan ka zauna ba yawancin yawancin wanda suka fi hujja da hadisi yan bid'a ne wanda suke tuciyar su fi kowa san annabi kuma shi san annabin nan ba a baki bane san annabin nan a aiki san annabi ya kunshi abubuwa guda uku ne kamar inda da ibada suka gunsa kamar da sauran ibadu suka gunsa ka ambata ka ajiye a zuci kuma ka yi aiki ko to shi ke na kai ka tsaya ambatan kawai ka kuma bai nuna aikin san annabin ba duk wani abin da annabi ke so ba ka yi to amma kuma kullum kai a baki kana ce kana san annabi a ga akwai damuwa ka so shi a baki ka so shi a zuci sannan kuma ka yi abin da yake so shine san annabi to idan wannan mutum ya tanadarwa kansa ga yana tare da annabi ranar tashin kiyama ke Allahu ta'ala alam na'am na'am eh, Eh. Eh. Eh, duk hadisun da ka ji an ce bai inganta ba kawai ka kaurace mar kawai ai shi sa ka ce ma bai inganta ba don ka kaurace din <laughs> wanda ya inganta gobe kai ta bibiya kai ta bibiya ka dace insha Allah su malaman hadisun nan su yi kokari sun tace sun bi hanyoyin da duk inda za a yi iya adalcin da za su tace hadisi mai kyau ko mara kyau sun yi ba sai mu bi kawai insha Allah na'am eh zumunta ba ai annabi ke cewa wanda ba shi da zumunta ma bare shiga aljanna ba kuma ayoyin alkurani ma sun nuna ai wanda ba shi da zumunta ba zai shiga aljanna zumunta dai wannan zumuntar da ka sani da yan uwantaka din nan da ka sani shi ake yi ko da tsakaninka da da dan uwanka ne wanda ba musulmi ba zumunta ta zama dole za ka yi takatsar ka kiyaye dokokin ubangiji tsakaninka da zumuntan da shi a matsayin sa wanda ba na musulmi ba a gane ko dole ka yi masa zumunta zumuntan nan ba ma a farfajiyar kiyama ba hatta a cikin aljanna irin ceton da 'yan aljanna za su yi ma 'yan uwansu ka san akwai lokacin da Allah kuma ta'ala zai umarci 'yan aljanna wasu daga cikin aljanna su fito su yi ninkaya cikin mutako su fito da wasu bayan Allah daga ciki akwai masu alamun sallah masu alamun zakka masu alamun azumi da sauransu bayan sun gama an gane sun gama ceton bayin da Allah subhanahu ta'ala shi ya tuffanta musu su sun gama sun fito shi kuma Allah zai fito ku koma ku yi ku ceci ɗan uwanku na zumunta za su sake nan kaya cikin wutan kuma su fito da ƴan uwansu an gane ko na zumunta daga wuta kaga zumunta yayi ne yayi ceto sannan kuma a cikin aljanna ma'aifi ko ma'aifiya ko ɗa idan suna gidan sama ka san aljannan darajat ne kamar inda wuta daraka to to aljannan ma darajat ne wani ya fi wani kamar inda ake samun aikin wani ya fi na wani a nan duniya haka ake samun gidan wani ya fi na wani aljanna to a lokacin zumunta za ta yi ceto na sama uba ne yana da ɗa ɗan ya shiga yana gidan ƙasa sai a duba cikin aikin uban tun da dama za a shiga aljannan ne tare da rahamar ubangiji ba da aiki ba to aikin shi yana nan to wannan aikin Allah kuma ta'ala zai yi amfani shi wajen ubangin ne don garuwa ciki don sai sama da shi ko ɗa ne don garuwa ciki sama da mahaifinsa ko uwa ko ɗan uwa ko uwa ko ƙani haka zumunci yana da kyau kuma dole ne ma a wanzanta zumunci a nan rayuwa da inda kai musulmi Allah ya samu dace ina ga sai a dan agura haka da tambayoyi saboda akwai masu uzuri wa sallallahu wa sallim wa barik ala hada nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك اللهم ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته